A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Wannan taro da muka gudanar da shi yau taro ne muka yi akan masu sana'a ta teloli inda muka nemo kungiyoyi na teloli kungiya har guda 25 da ta da jihar Katsina baki ɗaya wanda kowace kungiya 25 din nan bayan an gama training din nan gashi nan mun ba su kayayyakin da za su je su inganta sana'a su mun haɗa masu da bottom machine da stitching machine da kuma industrial soil machine wanda duka kungiyoyi na wannan hukuma na wannan cluster din nasu za su yi amfani da su domin su inganta sana'a su kuma su ci gaba da koyar da abubuwan da ya kamata ga mutanensu sannan kuma insha Allahu muna fatan za su yi amfani da wa'annan kayaki domin su ga cewa sun inganta sana'o'insu sun kuma taimaka ma na ƙasa da su abubuwa sun inganta abubuwa sun yi kyau domin kawo tattalin arziki a ƙasa da kuma taimaka ma masu sana'a domin su samun ma mutane da matasa aikin yi wannan shine kakaitaccen bayanin da muka yi yau wannan taro da muka yi a katsina kuma mun gudanar da irin shi a jihar oshun da take kudancin najeriya